assalamu alaikum warahmatullahi yanzu za mu koyi yadda ake rubuta jimun da ha'un da ha'un lura da kyau wannan zanen kai ma ka rubuta shi duba gashi nan kamar gudun ruwa to a nan zan ɗauki wannan na farko dubi iya wannan wanda na yi ƙarashin nan shi zan ɗauka wannan duk muna koyon yadda za mu rubuta ha ne da ha yanzu mu rubuta rawun kuma ka gan shi nan gashi nan kamar ƙwallo to ka lura da kyau zan raba shi biyu ba to ka duba zan ɗora wannan abun da na rubuta anan anan to haka za ka samar da ha za ka ɗauki rabin farko da kuma wannan abun da ka rubuta mai kaman gudun ruwa ɗin nan sai ka haɗa duba lura da kyau lura nan da nan dole ne su zama daidai ne kar ya zama an samu bambanci a tsakaninsu hakanan nan shi ma ya zama seti suke wani bai fi wani tudu ba kenan to sai ka sauko da shi haka wannan rabin kwallon da muka ɗauka kenan to wannan haka ake rubuta ha haka kuma ake rubuta ha lura da kyau wannan wurin kuma dole ne ya zama seti yake kar ya wuce kar kuma ya yi ciki hakanan nan lura da kyau aha ka gani to akwai masu rubutu irin haka wannan mutum ya karkata ya yi sama da shi ba daidai ba ne ba daidai ba ne in kana so ka yi rubutu daidai bisa ka'ida to dole ne ya zama ya wuce ne amma ya wuce a miƙe ba wai ya wuce ka karkato shi ka yi sama da shi kamar lauje ba ba haka ake yi ba to dole ne ya zama akwai wannan ɗan tazarar lura yau a tsakaninsu wannan kuma shine eh, kwallon da muka ɗauka ɗin nan ka lura da kyau ka lura da kyau wannan rabin kwallon nan ne da muka ɗauka sai kuma wannan mai kaman gudun ruwa da shi muka sa a sama wannan da shi ne muka samar da ha wadda in ka lura da kyau abu ne mai sauki amma yana buƙatar nutsuwa da haka in kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa za ka iya kuma abun zai zo ma da sauki kamar yadda muka sani yawan yin rubutu da yawan maimaita shi shi yake sa hannun mutum ya zauna ya kuma yi kyau domin in mutum baya maimaitawa baya yawan yi to hannunsa ba zai yi kyau ba rubutunsa ba zai yi kyau ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannan wannan rubutu da muke koya ɗaya ne daga cikin nau'o'in rubutun larabci da muke da su wadda ake kiransa da khattun nasakh khattun nasakh to wannan shi ake kiransa duk ka'idan da zamu bayar cewa haka ake yi ko ba haka ake yi ba ko kaza daidai ne ko kaza ba daidai ba ne muna bayar da shi ne daidai da ka'idodin khattun nasakh muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh